Wani likita a jami'ar Wanye da ke Boston a kasan Amurka mai suna Maria Thomason ya bayyana cewa yawan yin fushi ko kuma wata damuwa ga 'ya mace mai ciki na da matukar illa sosai ga abin da ke cikinta, saboda haka yana hana kwakwalwar abin yin girma kamar yadda ya kamata. Thomason ya gane hakan ne bayan wani binciken da ya gudanar akan yanayin girma jariri da da ke cikin iyaye su mata. Ya ci gaba da bayani cewa a shekarun baya idan ba a manta ba, wasu likitoci sun bayyana illolin da suke tattare da yin fushi ko kuma damuwa ga mai ciki amma kuma saboda ba su tabbatar da hakan ba mutane masu yawa suka ɗauka wani camfi ne wadda ya sa na gudanar da wannan bincike don gano ainihin gaskiyar maganar. ya ci gaba da yin bayani kan binciken da ya gabatar a kan wasu mata 47 masu ciki wata takwas da wata tara daga nan kuma ya zaɓo su daga wurare da mutane suka fi fama da matsalolin harin rayuwa ta yau da kullum. Thomason ya yi wani karin haske inda kuma ya ce binciken ya nuna cewa sanadiyar tamuwa da halin rayuwa na yau da kullum da kuma yawan fushi waɗannan mata fi fama da shi ya hana kwakwalwar 'ya'ya da ke cikin su girma kamar yadda ya kamata. saboda haka yake kira ma musamman ga mata masu ciki su yi kokari su rage yawan damuwa da yin fushi domin kauce aihuwa 'ya'ya waɗanda na iya kasancewa musakai ne.